الحمد لله رب الأرض والسماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشيطان على الد الأعداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه وأشهد أن محمداً خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون واستعدوا للقائه وهذه سبع وصايا أقدمها أرجو الله تعالى أن تكون نافعة لي ولكم الوصية الأولى أن نتذكر الحكمة من خلقنا ونسعى في تحقيقها فالله عز وجل خلقنا من العدم وربانا بالنعم وبين لنا لماذا خلقنا فقال جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجل هذه الحكمة ومن أجل هذه الحكمة أرسل الرسل وأنزل الكتب وبقي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس ثلاث وعشرين سنة يبلغهم الرسالة حتى إذا كانت حجة الحجة الوداع وانتهت مهمته بتبليغ الرسالة كاملة قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد أخرجه مسلم فنحن بلغنا دين الله كاملا فهل نحن واعون لما خلقنا من أجله ونسعى في تحقيقه فإن كان الجواب نعم فالحمد لله ونسأل الله القبول وإن كانت الأخرى فلنتدارك أنفسنا قبل فوات الأوان الوصية الثانية العمل بالإخلاص والاتباع فيهما النجاح فيجب أن نعرف تماما أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان موافقا لما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك علينا أن نتعبد الله امتثالا لأمره وحبا في القرب منه سبحانه وتعالى وطلبا لجنته ونحرص تمام الحرص أن يكون عملنا موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فنكون في عقيدتنا وأعمالنا وأخلاقنا كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم ولذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بقوله وفعله فكان يتوضأ أمام الناس وكان يسلي ويقول سلوا كما رأيتموني أصلي ولما حج قال لتأخذوا عني مناسككم الوصية الثالثة الحذر من الشرك والبدعة فكن أيها المسلم على وجل دائم من أن تقع في الشرك أو تقع في البدعة لأنهما مضادتان للتوحيد والسنة فالشرك أخطر الذنوب وأقبه العيوب وما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أقبح ولا أسوأ منه ولذلك أجمعت كل الرسل عليهم الصلاة والسلام على التهذير من الشرك قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو الذنب المحبط لجميع الأعمال قال جل جلاله ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وأما البدع فهي الإحداث في الدين وهي عيب للشريعة وقده في الرسالة واستدراك على الشر وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يهذر أصحابه رضي الله عنهم من البدعة على منبر الجمعة فعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ولما وعد الناس في آخر حياته موعظة بليغة فطلبوا منه وسية كان مما أوصاهم به التمسك بالسنة والتحذير من البدعة فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومعدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة الوصية الرابعة الاهتمام بالتعلم فقد سمعتم أيها المؤمنون أننا ما خلقنا إلا للعبادة وأن العبادة لا تصف إلا بالإخلاص والاتباع وأنه يجب علينا أن نحذر من الشرك والبدعة ولا يمكن تحقيق هذه كلها إلا بالعلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم الموثوقين ولذلك فاحرص أيها المسلم أشد الحرص على تعلم دينك واحذر أن تنشغل بالدنيا عما خلقت من أجله فالدنيا متاع فالدنيا متاع زائل وهي لا تساوي عند الله جناها بعوضة ثم إن الشباب خصوصا عليهم مسؤولية عظيمة ويطالبون بدرجة أكبر بالإقبال على العلم والانكباب على طلبه بحضور الدروس والجلوس عند أهل العلم لأخذ العلم عنهم ومن فعل ذلك نجا بنفسه بإذن الله تعالى وكان سببا لنجاة غيره فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أخرجه مسلم الوصية الخامسة الحرص على القرآن الكريم كيف لا وهو كتاب رب العالمين وهو النور المبين وهو البركة والخير قال جل في علاه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فاهرس أيها المسلم على كتاب ربك تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا وأبشر بالنجاة في الدنيا والآخرة قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الوصية الثالثة أن نعتني غاية العناية بالعسرة فاعلم أيها المسلم أنك مسؤول عن أسرتك عن دينهم ودنياهم وأنك مسؤول أمام الله جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل إن الله سائل كل راء عما استرعاه أحفظ عن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيتي هذا حديث حسن فهل عادت للسؤال جوابا أم أنك منشغل عنهم بدنياك وقد أضعتهم فلا تسأل عن صلاة أهلك ولا صيام ولا تهتم بدين ولا تقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الوصية السابعة أحسن خلقك أيها المسلم تكسب رضا الله ورضا خلقي فلا شك أيها المسلم أن جانب حسن الخلق واللطف في المعاملة مما جاء به ديننا واعتنت به شريعتنا وهو مما يحمده الجميع ويثنون على صاحبه فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار أخرجه الترمذي وهو صحيح وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق أخرجه أبو داود واعلم أن أحق الناس بحسن خلقه هم من حولك من الوالدين والزوجة والأولاد والأخوات والإخوة والأخوات فكن لطيفا معهم مبتسما عند اللقاء متحملا لما قد يحصل منهم من تقصير أو جفوة أو هفوة وبذلك تسعد بإذن الله وتسعدهم وتكسب الأجور أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا جميعا وأن يأخذ بأيدينا للتوفيق والسداد وأن يجعل عقبانا إلى رشاد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم آمنا في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم جنبنا الفتنة والبلايا عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halitta sammai da ƙasa ya halitta annabi Adam kuma ya sanar da shi ilimi ya sanya mala'iku suka yi masa sujjada ya zaunar da shi a gidan aljanna sannan ya gargade shi game da iblis cewa abokin adawarsa ne saboda haka ya kiyayi hanyar iblis ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kaɗai wanda yake ba shi da abokin tarayya ba yi da kishiya ba yi da makamanci subhanahu wa ta'ala ina shaidawa annabi muhammad bawan Allah ne kuma shine khatamul anbiya'i war rusul cikamakin annabawa da manzanni shine shugaban dukkan masu takawa sai da aminci Allah tabbata ga annabi muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na kwarai masu daraja masu girma waliyan Allah da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ne muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah sannan mu shiri mu tanadi dan tsayawa gaba ga Allah gobe gobe yana nufin a kowane lokaci muna iya gamuwa da ubangiji ya zama mun yi tanadi domin tsayawa gaban Allah yan uwana a wannan haduwa ta yau a hudubar mu ta ƙunshi wasiya ce ko kuma nasiha al'amura guda bakwai wanda in Allah ta'ala ya yarda mun yi riko da su su ne hanyoyi na tsira da yardar ubangiji wasiya ko nasiha ta farko gare ku da ni kaina yan uwana musulmi shine mu zamo muna tunani muna sane da cewa ba Allah ta'ala ya halicce mu ne a wannan duniya don wata manufa mu kiyaye wannan manufa in za mu kwanta bacci tana zuciyarmu in mun tashi daga bacci tana zuciyarmu mu sani cewa ba mu zo duniya ba don wani dalili face dai sai don mu tabbatar da wannan manufa shine abin da Allah ya gaya mana a cikin ayata alqur'ani yace wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu mutum da aljanna sai don su bauta mu don wannan hikima ne don wannan dalili ne Allah ta'ala ya halitte mu a bayan kasa don wannan dalili ne Allah ya aiko manzanni sannan ya saukar da littattafai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shekara 23 yana kiran mutane zuwa wannan manufa shine bauta Allah shi kadai yayi tadda sakon Allah a cikin waɗannan shekaru da aka zo hajin bankwana yayi huduba yace wa mutane ala hal balagh ya ku taron musulmi na itar da sakon Allah suka ce Allahumma na'am ka itar ya aikin Allah sai ya daga hannunsa sama yatsa sai ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida na isar da saƙonka saboda haka sai mu duba mu gani a rayuwarmu duk abin da muke yi yana tafiya akan wannan manufa ta cewa mun zo duniya ne don bautar Allah ko kuma a'a mun aje wannan manufa a gefe wani abin da ban muke yi yana da kyau mu kiyaye amsar wannan tambaya me yasa muka zo duniya me muke yi a duniyan nan me manufar mu ta zuwa duniya Allah ta'ala ya zargi mutanen da suke zaton cewa wannan halittar da kake gani ta mutum da aljanda duk abin da yake duniya an yi ta haka kawai babu dalili yace wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma batila ba mu halitta abin da ke sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su haka kawai batilan a bisa babu dalili a bisa wargi ba mu yi haka ba sai ce zalika zannul ladina kafaru ai kafirai ne ma suke wannan zato cewa Allah ya halicci wannan saman da kake gani da wannan ƙasa da duk abin da yake ciki babu dalili to wannan ba tunani ne na mai imani ba zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladina kafaru minan nar Allah ya ce azaba ta tabbata ga wanda suka kafirce Allah azabar wuta duk wanda ya dauka cewa ya zo duniya ne haka kawai banza babu dalili to Allah ya ce ya yi jiran azabar da zai gamu da ita Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi waɗanda suke ganin cewa an zo duniya ne babu dalili yace aba asibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un ko mutane kuna zato na halitte ku ne har kawai abasan wargi babu dalili wa annakum ilaina la turja'un kuma ba za ku dawo ai muku lissafi ba ba za ku dawo gare mu ku ga abin da kuka aikata ba wannan zargi ne shin kuna zaton haka ne aba hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un sai Allah ki fata'ala Allah al-malik al-haq Allah ya wuce haka Allah ya girmama Allah ya daukaka al malikul al-haq ubangijin gaskiya yayi abu na wargi Allah baya wasa Allah baya wargi Allah ya yi mu ne saboda manufa saboda dalili saboda haka mu kiyaye wannan dalili duk abin da za mu yi musan cewa muna zaune a duniya ne a bisa wannan dalili za mu bauta wa Allah ne sannan za mu je gaban Allah mu yi bayanin abin da muka aikata abu na biyu wasiya ko nasiha ta biyu shine al'amalu bil ikhlas wal ittiba duk abin da za mu yi na bauta wa Allah duk abin da za mu yi na neman yardar Allah mu yi da ikhlasi ma'ana dan Allah ba don wani ba sannan mu yi da ittiba'i mu bi abin da Allah ya sauka mana a Qur'ani da Sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mu sani cewa Allah ba zai karba aiki ba in dai kai aiki na ibada kai aiki na bautawa Allah kana nufin ka samu lada a wajen Allah kana nufin ka samu rabon lahira dole sai ya cika wannan sharadi guda biyu al-ikhlas wal ittiba ya zamo kai dan Allah kuma kayi irin yadda Allah yake ayi in baka yi ba a bisa wannan sharadi Allah ba zai karbi wannan aiki ba. duk aikin da zamu yi mu kiyaye wannan sharuɗa guda biyu in dai aiki ne da kake so Allah ya karba in dai aiki ne da kake so ka samu rabo da wannan aiki a gobe kiyama ka yi shi don Allah ba don wani ba al-ikhlas sannan ka yi shi irin yadda Allah din yake ayi shine al-ittiba ka bi hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin yadda yake ayi ya koyar Allah ya aiko shi haka zaka yi in ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shikenan ka dace aiki yayi kyau in kuma kai saboda Allah amma in kai ba dan Allah ba Allah ba zai karba ba in baka yi shi daidai da irin yadda manzon Allah ya koyar ba Allah ba zai karba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da addini da magana da kuma aiki shi yasa ma saboda girman sallah sai da ya hau kan mimbari matattakala uku ce ya hau don kowa igan shi sannan yi kabbara ya yi duk sifar sallah in zai yi sujjada sai ya ko da baya da baya a ƙasa sai ya ce na yi haka ne mu bi lita'alamu salati wa mu bi don ku koyi irin sallata sannan ku yi koyi da ni mu bi ku yi irin yadda na yi sai ke wasallu. kama ra'aytumuni usalli in za ku yi sallah ku irin yadda ku ga nayi kaga kenan ana so in za ka yi aiki kai irin wanne irin yadda annabi ya koyar da za a je aikin haji bayan ya haura kumarsa sai ya kalli mutane yace li ta'khudhu anni manasikakum zan yi aikin haji irin yadda nayi haka kuma za ku yi ku koyi aikin haji a wajena haka ya faɗa kaga kenan yana faɗa da baki yana kuma ne aikatawa saboda haka duk aikin da za ka yi dole ka yi shi irin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wa sallam in kuma ka yi san zuciyarka irin yadda ka ga dama to ka je Allah ba zai karɓi aikin ba wasiya ta uku shine kiyayar shirka da bid'a yan uwa musulmi mu kiyayi shirka mu kiyayi bid'a ba dan komai ba saboda na abuwa guda biyu sune tushen halaka shirka dai mun san ita ce a bauta wa Allah a haɗa shi da wani a cikin bautar a daidaita Allah da wani Allah cikin hakkin da yake na Allah ne shi kadai da ubangiji ya halitte mu ce mu bauta masa mu yarda shi ne abin bauta shi kadai wannan hakkinsa ne shi ɗaya duk wanda ya ɗauki wannan hakkin ya ba wani Allah to ya yi shirka kuma Allah ta'ala ba zai karɓi ayyukansa ba ya ma rusa ayyukansa baki ɗaya shi yasa alkur'ani ya yi gargaɗi alkur'ani ya yi tsawatarwa a kan shirka babu wani zunubi mafi girma da mutum zai aikata irin shirka Allah ta'ala ya ce ya ma aiko da manzanni ne don su gargaɗi mutane a kan shirka walakar ba'azna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma sai da Allah ya aiko mata manzo me yasa ya gaya mana dalili guda ɗaya a na'budullaha wajitani bu tsagot abota Allah shi kadai a nesanci dagotu duk abin da ake bauta ba Allah ba a nesance shi sannan Allah ta'ala yayi gargadi cewa hatta mutane waɗanda suke masu daraja sun fi kowa daraja manzanni ala ru'usihim wanda yafi kowa daraja akan manzannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yace walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce mun yi maka wahayi ba kai kadai ba da waɗanda ma suka gabace ka la in ashrakta la yahbatanna amalu wallahi in kai shirka zan rusa aikin ka inji Allah da wa ake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi kowa a cikin yan adam Allah ya bashi daraja madaukake to idan an gaya masa kai kuma awa amma wace a ce ba za a gargaɗi mutane shirka ba kullum magana akan shirka tun baya magana akan shirka ba akan me za a yi magana ga abin da aka gaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ba kai kadai ba an gaya waɗanda ke gabaninka wadda ka tsuhuye ilaika wa ilal ladina min qablika ba kai kadai ba har waɗantan na baya la in ashrakta in kai shirka la yahbatanna amalu in ma kai abin kirki duk za a rusa wala takunanna min al-khasirin zaka zama cikin masu asara a fa'abut Allah kadai aka ce ka bota wa kar ka bota kowa sai Allah to idan misali Allah ya yi wannan gargadi mai zaki bai dace ba a maimaita wa mutane don su kiyaye wannan musiba ta shirka Allah ka tsare mu Allah ya ce duk wanda ya shirka wallahi ba zai shiga aljanna ba domin Allah ya ce ba zai yafe ba in mutum ya mutu akan shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewa mutum ya mutu yana kan shirka Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba Allah yake ya haramta masa shiga aljanna duk wanda ya mutu akan shirka faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya mutu akan shirka Allah yake Allah ya haramta masa shiga aljanna makomarsa wuta ce Allah yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kowane irin laifi ne Allah yana iya yafewa ma'ana idan an mutu ba tuwa ba kenan a gobe kiyama amma ban da shirka yace ba zai gafarta shirka ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in mutum ya kuskure ko da wani iri ne aka tafi lahira in Allah ya ga dama sai ya yafi amma banda shirka Allah yake ba zai gabarta ta ba wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adima duk wanda ya shirka to ya kago wato ƙarya babba dan ya ce wai Allah akwai makamancin sa Allah ya ce wannan ƙarya ce ba wanda yake kama da Allah Allah shi kadai shine mahalicci ita kuma bid'a ita ma da ba a so a rika jin ana cewa bid'a ita ma dai addinin ya yi gargadi a kanta domin ai Allah ya ce shi kadai zai ba da shari'a ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ya ce shi ne mai ba da doka kuma mai isarwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce amlahum shuraka shara'u lahum min ad malam ya lam ya'zan mutane suna da wasu shuraka'i ne abokan tarayya Allah daidai da Allah da suke ba su doka bayan ta Allah amnahum shuraka shar'u lahum min ad-din da suke ba su addini suke ba su ka'idoji na addini malam ya azan bi Allah abinda ba Allah bane ibada Allah ya ce akwai wasu da suke faɗa banda ni ashe akwai wanda yake ba da doka addini banda Allah Allah ne yake tambaya kuna da wasu ne banda Allah da zai ba ku doka cikin addini am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wanda ba Allah bane ya bada izini ashe Allah kadai yake bada izinin addini ko ba shi ne? duk wani wanda yace shi ma zai ba da doka ya zama kamar Allah kenan ko ba haka ba Allah yi zargi anan ma in ka duba yaren in ka duba maganar ai magana ce mai zafi Allah yana cewa kuna da wasu abokan tarayya ne kamata da suke ba ku addini irin yadda nake wanda ban yi izini ba am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din suke shar'anta musu addini malam ya'zan billah wanda ba Allah bane yace ayi akwai wasu da suke bada addini ba Allah ba yana tambaya Allah akwai wasu ne amsa babu wanda yake bada addini ba Allah ba to dan me wani zai kawo wani abu daban yace addini ne me mai da kanshi kenan ya mai da kanshi Allah yana bada doka yana bada shari'a wanda ba Allah bane ya bada izini saboda Qur'ani yayi gargadi akan ta kada a kago wani abu a ce addini ne Allah bai yarda da wannan ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Jabir Allah ya kara mata yarda shi da mahaifinsa idan ya zo hudu ba in ji jabir radiyallahu ta'ala anu ya da idan khataba ihmarat aina manzo Allah idanuwan suka yi ja in yana huɗu wa ala tautu yakan ɗaga muryarsa washtadda ghadabu yakan yi magana cikin fushi domin a gane cewa magana ake yi ta jan hankali magana ake ta allura a nutsu a saurari maganan nan magana ce babba sannan sai ce amma ba'du cikin huduba kullum in zai huduba sai ya ce manzan Allah sallallahu zai huduba sai ya ce amma ba'du bayan haka fa inna khayral hadisi kitabullah mafi alherin zance mafi gaskiyar zance mafi bitin zance shine littafin Allah shine alqur'ani inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi mafi shiriya shari'a yace hadi muhammadin ita ce shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kagagu a cikin addini wa inna kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a haka yake yin ta fada fata ce manzo Allah duk hudu ba sai ya faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam. dan me saboda ana so sakon ya zauna da kyau a cikin zuciya kullum hudu ba sai ya maimaita wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo barin duniya wata asubahi yayi wa'azi a masallaci sahabbai har zuciyarsu ta tsorata suka zubar da hawaye suka ce rasulullah ka annaha mu'izatu muwaddi ka ne mana wa'azi kamar ka ne mana bankwana kamar zaka tafi ka kyale mu fa ausina kai mana wasiya sai ce usikum bi wallahi azza wa jalla na yi muku wasiya da tsoron Allah azza wa da shine na farko yace wasam'i wa a abu na biyu shugabanni ku ji ku yi biyayya gare su wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne shugaban kuna larabawa banu hashim masu daraja aka ɗora muku bawa baƙi mutumin habasha shugaban ku ku yi masa ɗa'an ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzan Allah yake fa innahu man yashi minkum fa ikhtilafan kathira duk wanda ya tsawon rai a cikin ku zai ga sabani da yawa kama an tambaya ce ya rasulullah in aka yi sabani me mafita sai ce fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata ku rike hanyata ku rike koyarwata wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da koyarwa halibobina sahabbaina rashidai shiryayyu al-mahdiyina ababan shiryawa azzu alaiha bin nawajid ku rike su da fikoki ku rike su da da haƙoranku da tirame in ka rike abu da haƙori mai ake nufi ana da ka rike da gaske kenan ku rike da gaske sai ce wa iyyakum kuma ina ku wa muhdathatil umur ku nisanci kagaggun al'amura cikin addini fa inna kulla bid'atin dalala fa inna kulla muhdathatin bid'a duk kagaggen abu a cikin addini sunan sa ne bid'a wa kulla bid'atin balala. kuma duk bid'a bata ce dan Allah bai cancanci a ja hankalin mutane akan bid'a ba bai cancanci a musu gargadi ba bid'a ita ce rusa addini ba dan musulunci yana nan a cikin Qur'ani da Sunna ba da ya zama kamar kiristanci wanda suke kafa doka da suka ga dama yau su gobe su ware yau su yanzu me ake kiristanci addini ba su da wata ba addini ba komai a ciki magana ce kawai ta san zuciyar mutane adadin su adadin kowa bal ma ba sa ma yin addini saboda ai babu shi amma addinin musulunci da Allah ya nufi shi zai kai har ƙarshen tashin alkiyama sai ya tsare shi yace bi yadda a kaji wani abu ba iya abinda annabi ya zo shi sallama shi Allah yake so mu wuta mana shi bai ishe ka ba sai ka nemi ƙari sai ka zo da wani abin da annabi sa sallam bai koyar ba wanda ma ai koyar ka yi mana ka gani in za ka iya iyawa ka kai ƙarshe wanda ma aka zo da shi ƙur'ani da hadisi za ka iya za ka yi ƙuriya to bare kuma ka nemi wani abu daga waje ka ƙara to ya kamata mu kiyaye kuma wallahi ya dace a ji hankalin mutane akan bid'a domin bid'a tana rusa addini tana sa mutum ije yi wahala irin yadda Allah ya bada labari ranar alkiyama a tashi wasu mutane sun yi aiki a duniya sun wahala amilatun nasiba sun yi aiki sun yi wahala ji Allah amma a kiyama tasla hamiya za su shiga wuta don me ina aikin ina wahalar babu ita wa kadimna ila ma min amalin faj'alnahu haba'an manzura Allah ya ce da suka yi aikin sai muka watsar da shi kamar iska in ta kada kura yake ya tafi babu gashi an yi aikin a lahira a duniya sun yi wahala amma sun je lahira ba amilatun nasiba Allah yake sun yi aiki sun yi wahala annaf amma tasla naran in sun je lahira ba aiki saboda ba Allah bane yake ayi ba irin yadda Allah yake so aka yi ba Allah ba zai karba ba wasiya ta hudu yan uwana al-ihtimam bit ta'allum neman ilimin addini domin kuwa duk wannan da kake ganin abubuwa da suke faruwa ba komai yake sa su gudana ba sai saboda rashin ilimi wani zai zo da babbar riga da katar rawani ya faɗi magana tunda malami ne kowa ne masu kyakkyawan zato sai a shi yiwu ko ma me ya faɗa saboda ai babu karatu. amma da a ce ana da karatu kowane ne izo da magana sai a ce ɗora a ma'auni na ilimi mu gani ya dace da daidai bai dace ba rike abin abinka ba ruwan mu da kai to amma in babu karatun ya za ka yi ba za ka iya tantance ba da abin da aka faɗa kawai in ka kyautata mutum zato sai ka bi shi iya abin da ka sani kenan ko ba ka ba tun da baka da abin da za zaka baka da ma'auni baka da rariya da za ka tankare ka gane bambanci tsakanin tsakuwa da da aya duk sun takure maka to amma in ka sa ta a baki duka biyu mai zai faru tsakuwa da ayar Aiko kai zaka ji a jikinka to wannan shine illar rashin neman ilimi saboda haka wasiya ta gare ku ta hudu a fita a nemi ilimi yayin uwa musulmi domin ilimi shine zai ba mu dama mu bautawa Allah yadda Allah din yake so mu yi ikhlasi mu yi mutaba'a mu bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma mu yi aikin da zai zamo ya dace da daidai saboda in babu ilimi baka da abin da zaka dora ayyukanka akai sai dai kai abu da ka Allah kuma baya karban aiki da ka dole sai Allah yake fa'alam annahu la ilaha illa Allah sanete wastaghfir li rabbik fa'alam al-ilmu qabla al-qawl wal 'amal sai kai ilimi kafin kai aiki haka Allah ya faɗa a Qur'ani fa'alam annahu la ilaha illa Allah al-ilm sai yake wastaghfir shine al-'amal ka nemi ilimi sannan kai aiki kuma ku ga ya mun me Allah ya fara sauka a cikin al-Qur'ani iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kuma mai Allah ya ce wa annabi ya nemi ƙari wa kun rabbi zidni yanzu dan Allah bai dace mu nemi ilimi ba ya dace ita ce hanyar da za ta kai mu ga aljanna bal ma manzon Allah ya ce wanda yake son shiga aljanna ga hanya nan lafiya lau man salaka tariqan wanda ya hau hanya yaltamisu fihi ilman da zai nemi ilimi sahala lahu bihi Allah zai sauƙaƙa masa saboda ya bi wannan hanya tariqan ila aljanna wallahi zai tafi hanya aljanna dan me saboda ilimi amma a yau mutanenmu ba abin da suke kyamata irin ilimi ba abin da ba su damu da shi ba irin karatu amma shirme kuwa je ka katar da su za ka yi mamaki ga mai shayi a kan kwanan nan za a ga wani yaji ya zauna a teburin mai shayi wallahi billahi al'azim sai ya awa ɗaya minti arba'in a teburin mai shayi a nan masallaci ana karanta ƙur'ani ba zai zo ba amma zai zauna minti arba'in a teburin mai shayi an ce salamu alaikum magariba sai ita ce je teburin mai shayi dora kafa daya kan ɗaya. ana tambaya kai wani ya fito kansila ba? kai da Allah ya alewar wannan kai baka jama wajen jam'iyyar ba akwai rigima ai minti biyar. amma a masallaci ana karatun Kur'ani. ana karatun wallahi ba zai zo zauna a masallaci Ka ce kai me amfanin zama a can a'a ba tarbiyya ta ilimi bai san kimar ilimin ba mu dawo mu nemi ilimi hanyar aljanna ita ce hanyar ilimi hanyar maganin matsala ta rayuwa ita ce hanyar mai ilimi wasiya ta ta biyar yan uwa shine tushen ilimi shine alkur'ani riko da alkur'ani alqur'ani shine albarka alqur'ani shine shari'a alqur'ani shine hanya ta samun tsira hanya ta samun rabo Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin wannan alqur'ani kenan Allah ya ce ya ku mutane ja'atkum mu'iza wa'azi ya zo gare ku in kana so kana so ka ji wa'azi ka karanta alqur'ani qad ja'atkum mu'izatun min rabbikum sannan wa shifaa'un lima fi sudur ba muna da damuwa ba muna da kunci a rayuwarmu saboda kaza da kaza Allah ya ce ga qur'ani akwai waraka a ciki na damuwar zuciya shifaa'un lima fi sudur in kana damuwa kana so ka samu waraka to qur'ani ne maganin wannan wanda damuwa ita ce tushen dukkan wata cuta amma in kana da kira alkur'ani Allah yake akwai waraka a cikin alkur'ani shifa ulumar sudur yake wa hudan sannan akwai shari'a a cikin alkur'ani wa rahmatul lil mu'minin sannan qur'ani rahama ce ga masu imani yan uwana Allah yace inna hada alqur'an yahdi lil lati hiya aqwam wannan qur'anin da kuke gani shine yake shiryewa zuwa hanya mikakkiya lil lati hiya aqwam hanya tsira hanya rabauta hanya alheri hanya albarka lil lati hiya aqwam sannan alkur'ani wa yubashshirul mu'minin yana bishara ga mu'minai alladhina ya'maluna salihat masu aiki na gari cewa ne anna lahum ajran kabira suna da lada mai yawa a wajen Allah alqur'ani in ka karanta kowane harfi daya kana da lada goma yanzu ka duba suratul fatiha harfi nawa ne a cikin ta bare kuma ka zo sabbi hisma rabbikal ala harfi in ka karanta kowane daya lada za a baka goma wannan shine rabo Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah lalle wanda suke karanta alqur'ani wa aqamus sala suka tsaya da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka bayar suka ciyar daga dan abin da muka ba su na duniya irin waɗannan sirran wa alaniya suka ciyar suka bayar a fili a boye yarjuna tijaratan lan tabur sai shiga kasuwancin da babu asara sai shiga kasuwancin da ba maganar wai asara da riba riba ce kawai a cikin kasuwancin ku gaya min wani kasuwanci ne babu asara wannan ne kadai kasuwanci da Allah ka rike alkur'ani innal ladayna yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur kasuwancin da babu asara kenan ka rike alkur'ani kai sallah ka ciyar da dukiya wallahi malam Allah zai mahi maka gurbi Allah zai baka rabu riko da alkur'ani hanyar tsira kenan wasiya ta tashi da gare ku shine kula da ya'ya da iyali da Allah ya danka mana amana Allah ta'ala zai tambayi kowane ɗaya daga cikin mu amanar da ya danka masa na waɗannan ya'ya da Allah yake azurta mu da su manzon Allah yace inna Allah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah lalle Allah sa'ilun kullu ra'in amma tar'a sai ya tambaye duk mai kiwo abinda i bashi kiwo inna allaha sa'irun kulla ra'in amma sar'a kowa wanda aka bashi amana kiwo sai Allah ya tambaye shi hafiza am dayya'a ya kiyaye amanar kiwo ko ya tozar sai ya watsar da amanar hatta yas'al ar-rajul an ahli baiti Allah sai ya tambaye ka gidanka matarka ƴaƴanka sai an tambaye ka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowane Allah ya bashi kiwo matarka kiwo ce a hannunka ƴaƴanka kiwo ne ka dora su a hanyar daidai ka kula da su su zama mutane masu imani mutanen kirki ko ka kyale su a titi suna yawo ba kulawa Allah sai ya tambaye ka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran ya ku masu imani kuke ai kawo nan ku da iyalan ku daga me daga wuta wa Ko hannatu wal hijara wutar da a gobe kiyama abinda ake rurawa abinda ake hura ta sune annatu wal hijara mutane zuwar wasu wasiya ta ƙarshe yan uwana a wannan haduwa shine mu zanto masu kyawawan ɗabi'u addininmu na musulunci ya koya mana husnul khuluq kyawawan ɗabi'u kuma kyawawan dabi'u a musulunci alama ce ta imani mutumin da yake da imani ingantacce shine za a ganshi da kyawawan halaye mutumin da imani sai yake da rauni shi za a ganshi da halaye marasa kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal mu'mina shi mummuni la yudriku zai samu matsayi a gobe kiyama zai samu matsayi a lahira bi husni khuluqihi saboda kyakkyawan halinsa darajatul qa'imin layl wa sa'imin nahar darajar mutumin da yake sallar dare yake azumi da rana wa yake iya yi a cikin wa yake sallar dare babu wa yake azumi kullum babu wa zai iya to amma kyawawan halayenka cin halinka zai baka daraja irin waɗannan mutane an gobe kiyama sai ka ga ka samu ɗaukakar daraja a wajen Allah dan me saboda kyawawan halayenka gaskiya amana haƙuri kyautatawa duk wani hali mai kyau a wajen musulmi ya kamata a gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in asqala fil mizan yawm al min husn al in an je gobe kiyama za a auna ayyukan bayi abin da yafi nauyi akan ma'auni shine kyawawan halaye amma yau ka duba halayenmu aka fi ne illa man rahima rabbi faɗar gaskiya sai kaɗan a cikinmu aka san aka ita tafi yawa ƙarya amana sai kaɗan a cikinmu cin amana shi ya fi yawa tausayi ya yi kaɗan a cikinmu ko oho da mutane ba ruwana in ni na tsira jifa ne in ya tsallake kai na faɗa kan kowa saboda zuciyar ai ba ta mai imani ba ce ta gaske mai imanin gaskiya yana damuwa da yan uwansa haƙuri tausayi duk halaye kyawawa irin na manzan Allah ta salama muna kwatantawa illa kaɗan ya kamata mu gyara halayenmu addininmu addini ne na zaman jin daɗi da juna tausaya wa juna kyautata wa juna haƙuri da juna musamman wayanda suke kusa da mu iyalanmu matanmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu maƙotanmu wani mutum zai sai da gida sai yau gidan farashi ya yace gidana ya tallata zan sai da gida ya jama'a amma farashinsa kaza ne aka zo ana tayawa sai ce kuwa haƙuri ba farashin biyu ne na gidan akwai farashin gidan akwai kuma wani farashi na makotaka domin makoci sai kun sai makotaka ta saboda makoci ne wanda duk wanda ya zauna da shi wallahi bazan bar wannan makotaka tafi kyauta ba in zaka ka gida gidana kuma gidan kudinsa daban kuma makotakan ma daban shi ma za biya za cinikin makotaka domin makotakan makocina sai an saye ta ita ma saboda makocina duk wanda ya zauna da shi to wallahi ba zai iya tashi ba ni ma da zan tashi dalili ne yasa larura saboda haka farashin gidan biye ne saboda me ba wai gidan ba makocinka aka ce aljaru qabla addar haka aka ce aljar qabla addar in zaka tai gida karka kalli unguwar karka ka ce ina gidan yake sannan an nuna ga gidan sai ka ce to dama da hagu su a yi makota saboda ka iya sayan gidan gobe ka bar gidan saboda rashin ingancin makotaka kyautata halaye musulunci yana nuna mana halaye kyawawa Allah ta'ala ya ba mu ikon tabbaka waɗannan nasiha da nai mana ni da ku baki ɗaya Allah ya mana afuwa cikin kurakuran mu kasar mu dake cikin wannan hali na damuwa Allah ka yaye mana akwai wasu mutane da suke son biyan bukatar kansu shi yasa ba su damu duk abin da ya samu kasar ba ba sa duba wannan adadin mutane da ke kasar nan wanda in matsala ta faru waɗannan mutane al'ummar da kake gani Allah kaɗai ya san halin da za a shiga amma su za su biyan bukata kowa ma ije abin nan ya Allah ka san su kai mana maganin ya Allah ka zauna man da kasar mu lafiya Kamar mu shugabanni masu tausayi masu imani mutanen kirki ya Allah ta'ala ka musanya mana wannan kunci da yalwa Allah ka ba mu ikon tuba da gyara halayenmu Allah ta'ala ka ji kan magabatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاة